Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi uku ga watan Afrilu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. A jiya Asabar Ukraine ta faɗi cewa ita ke da iko da Kiev babban birnin ƙasar da kewayensa yayin da sojojin Rasha suka janye. Prime minister ƙasar Pakistan ya sha da ƙyar a wani yunkurin tumɓuke shi daga mukaminsa. Wata fashewa a tsakiyar Kabul babban birnin Afghanistan a yau Lahadi ta jikata akalla mutane sha biyar. Kanin labarin kenan Anya ko 'yan garkuwa da ƙananan yara sun daddara duk kuwa da abin da ya biyo bayan garkuwa da yarinya Hanifa? An kama wata mai suna Farida Usman wadda ita ma a gidan Madi take inda ta tabbatar ma 'yan sanda cewa ita ta ɗauki wannan yaron. A jamhuriyar Nijar kuwa, Kirista ne ke wa 'yan uwansu musulmi fatan alkhairi albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. da mu krista da musulmi duka ya kamata mu haɗa kai mu kaunaci juna domin duka mai idan muka duba tarihin halitta duka mu yan uwan juna ne daga zuriya guda muka fito za kuma a ji inda aka kwana a rikicin kujerar dan majalisar wakilai ta bali da gasol kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo da shamsi hamza ibrahim kan gabatar amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Asabar Ukraine ta faɗi cewa ita ke da iko da Kiev babban birnin ƙasar da kewayensa yayin da sojojin Rasha suka janye. Jami'an tsaro da na leƙen asirin Amurka da sauran ƙasashen yammacin duniya sun yi gargaɗin cewa Moscow na sakewa dakaranta wuri don shirin abin da fadar Kremlin ta ce zai mai da hankali akan yankin Donbass da ke gabashin Ukraine. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa Ukraine ta sake kwace garuruwa da ƙauyuka fiye da talatin a kusa da Kiev. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa abin da Rasha ta bari babban bala'i ne a Kiev da garuruwan da ke kusa. Yankin da aka binne ababen fashewa a filaye, gidaje da kayan aiki. shugaban ya yi ikirarin cewa hatta gawarwakin mutane an dana musu ababen fashewa. Firayim Ministan ƙasar Pakistan ya sha da a wani yunkurin tumɓuke shi daga mukamansa. A daidai lokacin da aka fara zaman majalisar dokokin ƙasar don duba yiwuwar tsige Imran Khan, ministan shari'a ƙasar Fawad Hussein ya buƙaci kakakin majalisar ya ayyana kuri'ar yankan ƙauna a matsayin wacce ta saɓawa doka saboda Amurka ce ta kitsa batan. A wani ɗan takaitaccen jawabi, ministan ya ambaci wani sashi na kundin tsarin mulkin ƙasar da ke cewa yin biyayya ga ƙasa shine babban abin da ya rataya a kan kowane ɗan ƙasa. Daga nan sai kakakin majalisar ya ayyana kuri'ar yankan ƙauna da aka shirya kaɗawa a kan Prime Minista Imran Khan a matsayin wacce ta saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasar. Nan take kuma ya ɗage zaman majalisar na musamman. Amurka dai ta musanta taka rawa a yunkurin tsige Prime Minister. Jim kaɗan bayan ɗage zaman, Khan ya yi wa 'yan ƙasar ɗan takaitaccen jawabi inda ya ce ya shawarci shugaban Pakistan da ya soke dukkan majalisun dokokin lardana da na ƙasa ya kuma sa a yi sabbin zaɓuka. Bayan shawarar Khan, shugaba Arif Alvi ya rushe majalisun sannan kuma ya sa za a gudanar da zaɓuka a cikin kwanaki 90. Wata fashewa a tsakiyar Kabul babban birnin Afghanistan a yau Lahadi ta jika jikata akalla mutane sha biyar a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Nan take dai ba a san ko me ya haddasa fashewar ba. kuma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Hukumomin Taliban ba su ce komi ba a nan take. Wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran AP ya ɗauka ya nuna yadda aka kwashe waɗanda suka jakkata daga wurin. Wani mai canjin kuɗi Wise Ahmed ya ce fashewar ta faru ne a cikin wata kasuwa da masu hada-hadar canjin kuɗi ke harkokinsu. An rufe kasuwar ba tare da ɓata lokaci ba kuma jami'an tsaron Taliban sun kewaye wurin. Fashewar ita ce ta farko a babban birnin Afghanistan cikin watanni. Shugabannin Taliban na Afghanistan sun tashi tsaye wajen ɗaukar matakan tsaro a yawancin sassan ƙasar tun bayan da suka kwace mulki a watan Agustan bara. Wata ƙungiya mai alaƙa da mayakan IS a lardin Khorasan da ake kira IS-K ita ce babbar barazanar da 'yan Taliban ke fuskanta. 'Yan Taliban ɗin sun ƙaddamar da farmaki a kan ƙungiyar a wuraren da suka fi ƙarfi a gabashin Afghanistan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka sake kama wata matar aure da laifin sace wani dan makwabta don neman kuɗin fansa. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton. Satar mutane domin neman kuɗin fansa abu ne da ya jima yana so rayukan 'yan Najeriya tare da kara jefa tsoro a cikin zukatansu musamman ganin yanzu ba matafiya kaɗai ba kowa na iya faɗawa tarkon masu satar jama'ar. sau da yawa ana samun rahotannin kama masu aikata wannan mummunar ɗabi'ar sai dai akasari daga nan ba za a ƙara jin komai ba abinda wasu ke gani shi ke kara baiwa masu aikata wannan ɗabi'ar damar ci gaba da ita har ma da shigowar wasu sababbi a cikin aika-aikar rundunar 'yan sandan najeriya yanzu haka tana rike da wata matar aure da ta kama a garin gidan madi a karamar hukumar mulkin tangaza na jihar sokoto da take tuhuma akan satar yaro dan shekara uku dan makwabcinta don neman kuɗin fansa kakakin rundunar a sokoto asp sanusi abubakar ya ce mahaifin yaron ne ya kawo karar cewa an sace yaron sa kuma an kira shi da wata lambar waya ana neman ya biya naira miliyan biyu ko kuma a kashe yaron daga nan sai rundunar ta soma bincike da aka soma bincike da bibiyar wannan wayar an kama wata mai suna farida usman wadda ita ma a gidan madi take inda ta tabbatar ma 'yan sanda cewa ita ta ɗauki wannan yaron a ranar talatin ga watan uku da misalin karfe goma ta ɗauke shi zuwa garin tangaza ga wata ƙanwata mai suna amira abubakar da cewa wannan yaron diyar kishiyarta ne ba shi da lafiya ta kawo mata shi a jiya domin ta je ta je wani ƙauye don samun mishi magani to kafin ta samu maganin ta dawo dubu suka cika inda 'yan sanda suka yi nasarar kame ta inda take shaida ma 'yan sanda cewa wannan dan dan dan makocinsu ne ta ɗauke saboda shi naira miliyan biyu to ko me wannan matar za ta ce akan tuhumar da ake yi mata ta gaya kaddara ta. Masu shari akan lamuran yau da kullum na ganin cewa sakaci da ake nunawa wajen ɗaukar matakan ladabtar da masu aikata laifuka na yin tasiri ga ci gaba da samun aikata irin waɗannan laifukan. Farfesa Tukur Muhammad Baba na da irin wannan ra'ayin. Jami'an tsaro da shari'a suna da nasu laifi na cewa da an kama mutum an ba da labari an kama ga abin da yi ga abin da yi da kuma kuma 'yan jaridu shikenan sai a bar magana ba a sake jinta ya kamata wannan ma a duba wannan na cewa in an kama mutum ko 'yan jarida da sauran jama'a bi diddigin labarin a aji ta me ya faru da shi don ya zama horo ga wane ya ishi ne tsoron Allah. rundunar 'yan sandan dai ta ce da ta kammala bincike akan wannan matar da ma wasu mutane da ta kama da aikata wasu laifuka na daban za ta gurfanar da su gaban kuliya to sai dai 'yan najeriya na fatar ganin ana hukunta masu aikata irin waɗannan laifuka ko zai kasance gargaɗi ga wasu da ke aikata makamantansu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad ga maryam da ci gaban labaran duniya Birtaniya na fuskantar adadin tarihi na masu kamuwa da COVID-19 inda kusan mutane miliyan biyar ko kuma mutum ɗaya cikin sha uku ke kamuwa da cutar a cewar alkaliman hukumomin ƙasar. Rahotannin yaduwar cutar sosai na zuwa ne a ranar da Birtaniya ta dakatar da yin gwajin COVID kyauta ga galibin al'ummarta a zaman wani bangare na shirin Prime Minister Boris Johnson na rayuwa da COVID. A ƙarƙashin shirin na Johnson, Dole ne mutanen da ba su da wata lalura da ke tattare da haɗarin kamuwa da COVID-19 su biya gwajin cutar don gano ko sun kamu da ita ko a'a. Ana ganin nau'in Omicron na BA.2 mai saurin yaduwa shine ya haddasa yaduwar cutar kamar wutar daji, nau'in da kuma ya janyo karuwar mutane a asibitoci da mace-mace. Ko da yake ana sa ran adadin masu kamuwa da cutar zai fara raguwa a wannan watan da wata mai zuwa a cewar jami'ai. Sojoji ɗauke da makamai a Sri Lanka sun daƙile wata zanga-zanga a yau Lahadi ta bijirewa dokar hana fita don nuna rashin jin daɗin taɓarɓarewar tattalin arziki da tsibirin ke fama da shi bayan da hukumomin ƙasar suka toshe shafukan sada zumunta don shawo kan zanga-zangar. Ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya na fuskantar matsanancin ƙarancin abinci, man fetur da sauran kayayyakin masarufi, tare da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawan ɗaukewar wutar lantarki. a wani koma bayan tattalin arziki mafi muni da kasar ta gani tun bayan samun 'yancin kai daga birtaniya a shekarar 1948 shugaba gota bayan rajapaksa ya ayyana dokar ta ɓaci ranar juma'a da ta gabata kwana ɗaya bayan da jama'a suka yi yunkurin kutsawa cikin gidansa da ke colombo babban birnin ƙasar haka kuma an sanya dokar hana fita a faɗin ƙasar har zuwa safiyar gobe litinin samagi jana Wagaya. babbar haɗakar jam'iyyun 'yan adawar sri lanka ta yitar da matakin toshe kafafen sada zumuntar da aka yi a yau lahadi don dakila zanga-zangar da ke ƙara zafafa ta kuma ce lokaci yayi da ya kamata gwamnatin ƙasar ta yi murabus. To a gida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa inda al'ummar Kirista ke wa 'yan uwansu musulmi fatan alkhairi da barka da fara azumin watan Ramadan. Haruna Mamman Bako gare ka. A daidai lokacin da musulmin janguriyar Nijar da takwarorinsu na Najeriya da ma na sauran duniya ke ci gaba da dannawa zuwa cikin sabon watan azumin Ramadan na wannan shekara ta 2022. Kiristoci ne a janguriyar Nijar a wani mataki na misalta ma duniya irin zaman kwanciyar hankali da lumana tsakanin musulmi da kiristoci. Kiristocin suka yi amfani da wannan damar domin yi wa musulmin janguriyar Nijar da ma na sauran sauran duniya barka da shigowar wannan azumin Ramadan na wannan shekara lami lafiya. Ina mai suna Pastor Jamilu Bulus ana zama a nan Nijar garin masallata yankin gundumar Kwanni. Muna fatan alheri ga su a yan uwanmu abokan zaman mu musulmi wa inda taurin alherin Ubangiji Allah ya sake kawo wata shekara sun sake ganin lokaci na azumi na Ramadan. Muna muku fatan alheri muna muku fatan yin ibada cikin koshin lafiya cikin salama kuma Ubangiji Allah ya amsa addu'o'i da za a yi a wannan lokaci na Ramadan domin mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasashenmu. Kiristocin sun yi kira ga dukkan musulmi a ko'ina suke a waɗannan ƙasashe na Nijar Najeriya ta la'akari da irin iftiila'in da ƙasashen biyu suke fama da shi na tsaro dauko daga kan hare-hare a iyakokin jamhuriyar Nijar da ma garkuwa da mutane da yaƙi na boko ta haramun a tarayyar Najeriya shi yasa suka yi kira ga dukkan musulmi da su yi amfani da wannan lokaci na azumin Ramadan domin su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala domin ganin an samu sauƙin wannan bala bala'i da ma wannan matsala ta tsaro da ta haddabi kasashen biyu da ma sauran kasashen duniya ya kamata musulmi ku yi amfani da wannan dama ta wannan lokaci na azumin ramadan mu yi kuka ga allah mu roki ubangiji allah ya bada salama da sa kwanciyar hankali a cikin kasashen mu domin dukan kasashe akwai musulmi akwai krista akwai kuma shauran mutane wanda ke zama cikin kasa to ya kamata mu yi addu'a domin kasar najeriya da kasar Niger da shauran kasashe yadda ubangiji allah zai ba mu zaman lafiya da mu krista da musulmi duka ya kamata mu haɗa kai mu ƙaunaci juna domin duka mai idan muka duba tarihin halitta duka mu yan uwan juna ne daga zuriya guda muka fito to saboda haka ya kamata mu yi kuka ga ubangiji cikin wannan lokaci na ramadan ubangiji Allah ya kawo salama da kwanciyar hankali kuma haka mu ma kirista muna yin addu'a domin salama da kwanciyar hankali domin irin zamanin da muke ciki zamani ne wanda abubuwan da suke faruwa mun kasa fahimta ba mu san yadda zamu yi ba in ba mu kai kuka ga Allah ba musulmi a nasu bangare sun nuna farin cikin su ganin cewa akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin mabambanta mabambanta addinan biyu musulmi da kiristoci a jamhuriyar Nijar har ma idan irin wannan lokaci ya kama kiristocin na amfani da wannan dama domin taya su murna da ya musu fatan alkhairi na soma wannan azumin Ramadan kamar su ma yanda suke yi idan lokacin da ake yin bukukuwa da ma azumce-azumce na kiristoci taya su murna idan wannan lokaci ya kama kamar yanda shugaban kungiyar nan ta haɗin kan mabambanta addinai ta gundumar birnin Kwanni Malam Muhammadu da Dan Wazifa ya yi mini karin bayani. Mu kullum abin da fatan mu shine zai zama lahiya wanda kullum ma su ma idan kirtocin nan sun kai kirsa mata suka kare mukan zo mu gaida su. Eh, mu zaune wuri ɗaya da mu da su ce sun ji daɗi sun gode sukan kai mana ziyara gidajen mu idan an yi sallah kuma sukan zo da haka wannan abu na mai kyau. Yanzu haka da yana iya cewa ana ci gaba da azumin a kasashen guda biyu kuma wannan na nuna kyakkyawar dangantaka wanda ke kai ma a wani lokaci bangarori wurin guda biyu musulmi da kiristoci ko a Nijar wa irin Najeriya sukan haɗu a cikin watan azumin na Ramadan domin buɗin baki a lokaci ɗaya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Bari mu koma Najeriya inda za a ji halin da ake ciki game da daɗaɗɗiyar rigimar nan ta kujerar ɗan majalisar wakilai mai wakiltar Bali da Gasol a jihar Taraba, Muhammad Salisu Garba gare ka. kimanin shekaru uku kenan ana takartan ƙasa da nuna wa juna yatsa tsakanin kujerar memba mai wakiltar majalisar bali da gasol a majalisar dokoki na tarayyar najeriya sanadiyar wannan rikicin kuwa ya biyo bayan sakamakon rikicin cikin gida da ya barke tsakanin jam'iyyar apc inda a garba garba shede ke kalubalantar honorable abdulsalam gamba mubarak ta karbe kujerar ta mallakawa abdulsalam gamba mubarak bayan shafe shekaru biyu kuwa honorable garba garba shede ya sake nausawa kotu da nufin cewa a bi masa kado a karbo masa kujera kujeransa wata kotu mallakar gwamnatin tarayyar najeriya da ke da zama a jalingo ta yanke hukunci akan cewar majalisar wakilai ta yi gaggawar ratsar da honorable garba garba shede amma sai dai lamarin ya ci tura honorable abdulsalam gama mubarak ya ce lalle babu yadda za a yi kakakin majalisar dokokin najeriya ya rantsar da honorable garba garba shede sakamakon har yanzu suna kotun ɗaukaka ƙara ba yadda za a yi shugaban majalisa ya rantsar da shi saboda an ɗaukaka ƙaran wannan shara tana gaban court of appeal sai idan idan har an ji wannan karan an yanke hukunci sakamakon hukuncin ne shi kakakin majalisa zai amfani da shi to ganin haka mu kuma mu gamsu da wannan hukunci da aka yanke a federal high court din ba muka ɗaukaka kara zuwa court of appeal yola honorable garba garba shaida dai yace har yanzu bai damu da maganar da honorable abdulsalam ba mubarak yake yi ba ya maida zargin nasa ga fadar shugaban kasa inda yake tunanin cewar wani jigo a cikin gwamnatin shugaban kasa ne ya sa hannu cikin wannan lamarin kakakin majalisa sa sarki abba yana iko da shi wadda ta faru da ni ko da umarnin kotu ne ai gashi nan ba kotu ne ta bada umarni ba ya ce sarki abba ya ce kada rantsar da ni na kira garba shehu a waya na ce masa gashi gashi abin da yake faruwa na kawo oda daga kotu a rantsar da ni amma speaker ya fito bolo-bolo cikin jama'a ya ce min sarki abba ya ce kada a rantsar da ni garba shehu ya ce to bari in sun dawo najeriya za a yi magana malam garba shehu mai magana da yawon shugaban kasar najeriya ta harkar yada labarai wadda ya ce a ba ni da hannu a ciki shugaban kasa bai da hannu a cikin matsala Allah da annabi ya lemu ya je bi inda falasa take je warware ta a can kotu ba za ta shiga harkar majalisa majalisa ba za ta shiga harkar bangaren wani ba kowanne a cikin su shiga shinkan aiki. To ko ta yaya ma mahangar shari'a za ta dubi wannan lamarin akan wannan kujerar majalisar bali da gasol a majalisar dokokin Najeriya? Barisa Idris Abdullahi Jalo lauya ne mai zaman kansa a jihar Taraban wanda ya ce. Bai yiwa a ce za a rantsar da shi a yanzu sai idan an kammala wannan shari'a dan koda an gama ta a yola gaban kotun ɗaukar kara duk wanda ya yi nasara ko kuma wanda bai nasara ba yana iya garzayawa kotun koli kuma ni na sani suna da wani al'ada a majalisa misali in akwai wani hukuncin kotu da ya warware nasarar wani dan majalisa da dama can yana nan zai yi ah, wuya su ransar da shi idan har ya ɗaukaka kara sai in an dangana ga kotun karshe mana kotun koli kenan. wannan takaddamar dai an dade ana kwangaba kun baya da ita kan wannan kujera mai wakiltar bali da gasol a majalisar dokokin najeriya lado salisu muhammad garba muryar amurka diga jalingo a najeriya a gaida salisu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Madalla. Idan za a iya tunawa a ranar Asabar da ta gabata ne jam'iyya mai mulki a Najeriya wato APC ta yi babban taronta na ƙasa don fidda sabbin jagororinta da za su ja ragamarta kuma an samu halartar dubban jama'a da suka shaida wannan taro. A duk inda dubban jama'a suka taru to sai ka samu na banza da na kirki. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka fi jan hankali shine yadda aka sace wayoyin mutane da suka halarci wannan taro. Fatima Hamza Sahara na ɗaya daga cikin ganin na wannan lamari a wannan rana. Cinkoso irin haka ba abin da ba zai iya faruwa ba. So kuma abin da nake guduwa shi ya zo ya abu ya faru ma mutane da yawa fiye da yadda yake tunani. Dan mu ma kanmu da muka shiga cikin kiyo haka da za a shige cikin gida. Ina jin jakana nake gaya ni sai na duk da ma na sa wayoyi na da abubuwa na cikin jakana ya zikin jaka amma ta gefe a'a sai na ji jakana yana min nauyi ta gefe nake gaya ni. a'a in sa hannu in juya haka sai na ji ai hannun mutum ne yake so shige cikin hannu kawai shiga tafke cikin jaka hannun ya zari na ƙara zufin na ƙara gyara jakan na rufe na dawo shi gaba so akwai mutane da yawa da dama da muke aiki da su wane in ya shigo sai ce an ɗauke mishi waya ɗaya wani kuma ya zo ya ce an ɗauke mishi wallet duk ga su nan mun ga sannan kuma yadda barayi da yawa suka samu daman afkawa mutane har suka sassace wa mutane waya a lokacin da jama'a suka taru da yawa ina ga polisawa sun so su dan baje taron haka da mara suka dan buga tiyaga to wannan buga tiyaga sun da aka yi shi ma ya kontributin ma barayin su hmm. barayin da kika san ko suna shafa ruwa ne a idan su ba sa jin sai aka san ne oh ban sani ba a lokacin da aka buga mutane a neman gudu gudu ido ido ido a haka aka ƙara sace wa mutane mutane da aka sace masu waya ba an buga tiyaka shi kanshi Allah ya yawa da shi dan ni abun mamaki ma wanda na ce miki ya sa min hannu yana bayana na ji nauyin zan juya da zan yi ina gaya miki malama shamsiya da na kalli kayan da ya sa kwata kwata ma shi ya sa ma ban iya mai magana ba da dan juya nan na san shi ya sa ma da zan iya wanka mai mm, mai amma bai yi kama kwata-kwata da barawo ba kika ga shadda cikin shadda yake kai bulu shadda to ina ma za ka kalle shi ka ce barawo ne kuma mm. na tabbata ina gaban shi shi ya danna min hannu ya sa a cikin na riƙe hannun na biya kawai sai kama yana salati ki za ki ce a nan zan kin gansu kalan yan daba ne su ne barayin kuma a'a ainihin barayin ma ki ga kalan yan daba ba ba irin da ake kallon su kamar ko yan shasha ba ne mutane ne kamulallu nake gaya ne. kin san irin nan mutanen ba ko they are professional kan harkar sata kinka. Ko da yake dai rahotanni sun yi nuni da cewa jami'an tsaro sun yi nasarar kama wasu daga cikin waɗanda suka yi satan wayoyin mutane a taron. Sai dai duba da yadda ci gaba ya zo na zamani wayar salula dai ta zama abokiyar tafi da rayuwa ga mafi yawancin mutane saboda komai nasu ya koma ta kan waya. Babbar tambaya a nan ita ce yaya za ka ci idan aka ce an sace maka waya? Ga dai Yusuf Ya'u Daura da tsokaci kan wannan batu. Ita waya abu ne wanda yake ke mafi saukin ɗauka kamar mu a gida mukan ce sane akan ce 'yan sani suna ɗan shigowa ba tare da ka ankara ba kawai sai ka ji sun ɗauke kuma sai ka laliba ma ka ji babu to wannan abin yana ba su saukin ɗauka fiye da su ce za su ɗauki wani abu kuma a shekarun baya idan aka ɗauke mutum waya idan ka je ka ɗauki kwalin wayar ka kai wurin 'yan sanda za ki ga an dage an gano ina wayan take amma kamar a wannan 'yan shekarun kamar last year haka da yawa na ji wasu suna cewa sun je sai a ce musu ko ba network kamar dai yanzu abin ba a yi yi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kara wasu masu satar wayan karfin gwiwar cewar su zo sata tun yanzu ke kallon wannan babban taron da aka yi na eagle square na apc za ki ga wayoyin da aka sace ba wanda ya san adadin su kuma duk wanda aka sata aka tafi zai wahala ta dawo ba don komai ba mutum ya saci waya ya je ya cire sim card in ka kira ya za a yi dan a ranar convention din na je wurin city park na wuse 2 mun je mun yi wani dan meeting haka muna fitowa bakin gate security bakin gate din sai na ga suna dukan wani sun ɗore shi a bakin gate ɗin sai nake mamaki ya gate na shiga da fita za ka ga irin wannan muna zuwa sai muka ga ashe wani ne suka kamo ga wani can shi ma a waje sun kamo shi su su bi dukansu abin da suke yi a ranar fa su ba a ma Eagle Square din ba a'a a cikin gari nan cikin gaban park din so su security din sun kula da abin da yaran suka yi suka kamo su suka ɗaure suke musu wani duka tun ke kula abin ne yana zama ya zama kamar abu mafi sauki ga su masu yin wannan sata so saboda haka shi sanya suka mai da hankali garin ɗaukar waya kuma an ɗauka din ba za a iya tracking ba da tracking na yi in an tracking na yi kowa tsoro ke ko za ta suka je da wani wuri suke gaba su daukar waya saboda ka dauki waya dalilin wayar wannan sai sa an kama barawon da aka yi sata to amma yanzu saboda babu tracking din yana ɗaya daga cikin ina ga abin da ke ba su karfin gwiwar yin sace-sacen ba tare da jin wani tsoro ko wani shayi ba haka to duba da ganin cewa waya ta zama tamkar wani rayuwa a tare da mu abu ne wanda mutum ba zai iya yi babu ita ba kuma duba da cewa wayan nan tana sadaka da abubuwa iri-iri da ke duniya baki daya to idan mutum an sace mushi waya ya zai ji gaskiya satar waya yana ɗaya daga cikin abin da zaka ji tamkar an yi maka mutuwa kin san wanda aka yi mushi mutuwa zaki gan shi cikin wani yanayi na takura da damuwa to wanda aka ɗauke waya yakan ji kamar haka dalili shine kamar yadda kika ce da yawa a yanzu ko ni yanzu personally ni kaina eh, duk wani abu da zan yi ko nake yi a kwamfuta na ma na yi connecting din shi da waya na a yanzu an kira ni an ce ana buƙatar wani abu kai tsaye da na zan fara duba abin da na gaba zan iya bane dole zan je in ɗauko kwamfuta ko in yi fakin duba abin na taho da ita in je in dauka to wannan wayar da za a ɗauka na farko bayananka gaba ɗaya abin da ya shafi abubuwa na abin da ake cewa personal abubuwa su ne kamar contact da sauran abubuwa sannan ka dawo bangaren harkar kuɗi yanzu kin ga layinka shine kuɗinka layinka shine bibiyan ɗinka layinka shine kai kawai layinka yanzu ko yanzu mutuwa kai kamar yadda na je MTN wani lokaci na je na ce a mun welcome back kawai ana duba aka bani nake tambayar su meye dalili suka ce ai layin wannan nawa ko mutuwa na yi yanzu ba wanda ya isa yi welcome back din shi to kin ga kenan wannan layin shine kai gaba daya financial ɗinka a nan yake harkar ta harkar mu'amala ta kuɗi haka harka ta eh, abin nan katin ɗan ƙasa ma'ana nin da sauransu national database haka komai da komai saboda haka gaba ɗaya ranar da aka ce an ɗauke mutum waya to tashin hankali da bala'in da aka saka haka shine na rasa duka waɗannan abubuwa kuma sannan haɗarin da zaka iya fuskanta shine kutse za a iya kutse ma'ana a yi hakin a shiga a tattaba maka wasu abubuwa waɗanda eh, sai dai Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shine haɗarin da ke cikin satar waya masauraro a nan za mu dakata cikin shirin na wannan lokaci alabarshi a shiri na gaba za a ji abin da ya kamata a yi da zaran an sace maka waya tare da kwararre kan harkar sadarwa yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen hausa na murya murya Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi Ramadan Mubarak bisalam. A gaida Shamsiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga babba Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. ina shawartar 'yan uwana musulmai cewa mu dukufa da neman gafarar Allah tare da yawaita yin addu'o'i da tsaida salloli akan lokaci da ziyartar wuraren tafsirai da farantawa junanmu albarkacin wannan watan na Ramadan wanda Allah ya azurta mu da shi. Shi kuma Usaini dan wata karasuwa daga jihar Yobe cewa ya yi salam VOA Hausa don Allah ku bani dama na yi kira ga manyan 'yan kasuwanmu da ƙananan su. To da fatan an amfana yanzu kuma lokaci ya yi da za a ji falar azumi albarkacin watan Ramadan. sunana jabir sani mai hula limamin masallacin juma'a na sultan sara abubakar da ke gwiwa lokacin sokoto azumin watan ramadani na da falaloli masu yawa cikin manyan falalolin shi akwai cewa cikin shi allah ya saukar da qur'ani kamar da Allah ce shahar Ramadan alladhi unzila fihi alquran Allah ya zabe ya saukar da Qur'ani a cikin wannan babban shi cikin falalar watan azumin ramadana akwai ciki ake samun lailatul qadar wadda ibada ciki tana daidai da ibada ko kuma tafi ibada cikin wata dubu cikin falalar azumin watan ramadana akwai cewa azumi da sallar dare suna yin ceto ga bawa ranar alkiyama kamar yadda annabi sallallahu ya ce azumi ya ce ya allah na hana mai abincin shi da rana ka bani ceton shi a sallar dare ta ce ya Allah na ana mai bacci da daddare ka bani ceton shi annabi ya ce sai kuma a basu ceton bawa yana cikin falala azumi cewa Allah ya tabaraka ta'ala yana cewa dukkan ayyukan dan adam na shi ne face azumi shi ko kuma ne ke sakawa don haka Allah kadai ke iya saka da azumi yana cikin fallon azumi annabi sassan ya ce sau junna azumi garkuwa ne yana kare mutane daga cututtuka a nan duniya yana kare mutane daga girman kai da dagawa sannan lahira yana kare su daga wutar jahannama azumi ya an ce kai kai cikin fa'idodi ne shine kayi abin da Allah ya azama ka doke nauyi ka doke wani shika shiki cikin shika shikan musulunci guda biyar falala ta azumi tana da yawa cikinta akwai cewa duk wanda ya azumi saboda Allah yana neman yadda Allah to za a gafarta mai duk abin da ya gabata na zunuban shi haka wannan wata wata ne mai falala azumi ciki yana da falala kwarai da gaske yana kiran mutane su dage babban abin da zakawa Allah a cikin wannan watan shine kai mai azumi babu wani abin da duk abin da ake wanda ake sai Ramadan irin na karatun Qur'ani irin na sadaka irin na sallar dare babu wanda ya kai falala shi farillar ta azumi ka yi ta sannan wa'annan abubuwan su biyo baya To da fatan an amfana da wannan muka kawo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Lina Sahilu da shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu ne yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.